tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da uku ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba mun shiga tarihin azubair ibn al'awwam ɗaya daga cikin mutum goma ‘yan aljanna da shaidar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. kuma shine hawari rasulullah idan ba manta ba a karatun da ya gabata malam ya bayyana mana cewa wa zubair radiyallahu anhu huwa awwala man salla saifahu fil islam zubairu shine mutum na farko wanda ya fara zara takobin shi saboda daga addinin Allah wa hajara ila ardil habasha kuma ya yi hijira zuwa ƙasan habasha ne hijira biyu wa kana fi makadamatil muhajiri na ila hunak kuma yana ‘yan gaba-gaba daga cikin muhajirai haisu lakiyar muslimuna fi jiwarin najashi lokacin da musulmi suka je suka makotace sarki najashi to yana gaba-gaba a cikin wannan tafiya a cikin wannan gayyaɗan. Kullum kullu ri'ayatin wa inayatin kuma zubair yana daga wanda ya ba da kowane irin kulawa da sa ido wajen ganin al'umman annabi sun ci nasara a harkan da suka sa gaba sun mahajara ilal madina sannan ya hijira zuwa madina wa ahan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kulla shi abota da ‘yan uwantaka baina huwa baina salmata bunu waƙashin tsakanin shi da salma ɗan waƙash waƙila aha baina huwa baina talha waƙila gairu zalik aka ce annabi ya ƙulla abota da ‘yan uwantaka tsakanin shi da ɗalha wasu kuma suka faɗi maganganu waɗanda ba wannan ba Allah ya ƙara masu yarda duk ma inda ka yaka komo sahabbai sun yi rawan gani a lokacin da 'yan gari ne suna da iyaye da 'yan uwa da dukiyoyinsu da mutuncinsu amma sakamakon addini 'yan uwansu suka sa masa ƙahon zuka aka sa masa karan tsana har suka bar garin suka tafi can wani garin da ba dangin iya ba na babu haka suka zauna suka kusan kare rayuwansu a can ba don komi ba sai don su tsira da addininsu wannan kuma shine al'adun duk mutumin da ya ce zai yi addini a kowane zamani a kowane yanki sai ya yi haƙuri da maƙiya allan lokacin shi domin ba za ta sake zani ba irin yadda aka yi mamu na farko haka su ma na ƙarshe za su fuskanta domin allah madaukin sarki ya ƙare al'umma a bisa wannan tsari har kuma ya masu hisabi ɗan aljanna ya shiga aljanna ɗan wuta ya shiga wuta allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce ba hawari rasulullah an yi ma'azubairu laƙabi da cewa da kare ne na annabi ɗan gane kashenin annabi kun gano wannan da kyau ku wanda ko ana sa ran wani zai sallama ya miƙa wuya ya haɗa kai da maƙiya to ban da shi kuna fahimtar wannan da kyau ku amma an kaga dama wai mutum yana tare da kai ya koma ya haɗa kai da wasu tun asali dama ba tare da kai yake ba kuma ba zai taɓa zama da kai ba har kiyama ta tsaya ina fatan mun gane wannan da kyau domin waɗannan sabai da annabi ya bayyana darajojinsu ba mutum ɗaya wanda aka samu ya kware ma annabi baya ko ƙwaya ɗaya cikinsu ko lokacin da aka samu matsala a sanda annabi ya je isra'i da mi'iraji aka zo al'amari ya rikice wasu suka yarda waɗannan sahabbai da suke tare babu wani mutum ɗaya a cikinsu wanda ya ja da baya babu shi domin ƙadiyyar isra'i da mi'iraji ba kowa iya ɗaukanta ba wannan ya sa in ga kasa waɗanda suke makka a wancan lokaci wanda suka yi da annabi to aƙalla ɗaya ko biyu bisa uku nasa sun bar musulunci wasu sun dawo wasu kuma haka suka mutu saboda al'amarin yi masu nauyi shi yasa in mutum yana da ƙaramin ƙwaƙwalwa akwai abubuwan da za su faru a cikin al'amarin addini da da'awa ba zai yi ɗauka ba ina fatan mun gano wannan da kyau to su kuma irin waɗannan masu ƙanan ƙwaƙwale Allah maɗaukin sarki kan tona asirinsa a farkon da'awa ko tsakiyar da'awa domin Allah ya al'umma waifin nasu site don al'amarin addini ya ci gaba ba tare da tabbaibayi da tarnakinsu ba kuna fahimtar wannan da kyau ku? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa <clears throat> wala qabahu bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ne da kanshi ya mai lakabi faqad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawm a ranar da aka yaƙin ahzab ne annabi ya ce man ya'tina bi khabar al wane ne zai mana leƙen asirin halin da sojojin taron dangi suke ciki kai musulunci addinin Allah kun san Allah duk sanda za a addini ko duk irin waɗannan abubuwan da suka faru da a tarihi ko gwargwadon ƙarfinku da yi da gaskenku da ƙarfin imaninku gwargwadon yadda za ku rika fuskantar matsaloli a harkar da'awa annabi lokacin da yake da'awa a maka duk wannan makirce-makirce bai san wasu ba amma da isa madina al'amari na addini ya ƙarfi al'umma daga ko'ina ana jin labarin shi al'amari yana ƙara karɓuwa yana ƙara burin ƙasa a lokacin ne kafirai suka yi gayya tare da mabambantar ra'ayinsu da mabambantan tunaninsu da manufofinsu amma kuma suka haɗa kai waje ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau irin wannan abin ne muke gani yanzu ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne ana ta ƙoƙarin gama ɗaya da gamin gambiza haɗa ƙarfi da ƙarfi domin harkan duk wanda ya ware shi kaɗai ba zai iya ba to dole sai an nemi taimako nan kai makiri mai lamba ta ɗaya zo yi mana bayanin irin makircin da kake mu ma maka namu mu makire masu lamba ta biyu don mu haɗa ƙarfi kai ma makiri mai lamba ta uku zo mu kuma masu lamba ta hudu ga mu to sai a haɗa ƙarfi da ƙarfe saboda ƙila a gani za a iya fitar da jaki cikin duma ko ba zai yiwu ba to irin wannan a hazab ɗin za a yi nasara a kanku ne in abin da kuke ba don Allah kuke yi ba kamar yadda na umar duk in zai tura rundunar yaƙi sai ya faɗa haka ya ce ba za a yi nasara a kanku don ƙaranci wadon ku ne ba ku da yawa ba ko don ba ku da tarin makamai kuma ba za ku yi nasara kan abokan gaba don su ‘yan kaɗan ne masu ‘yan ƙananan kayan faɗa ba sai dai za ku yi nasara ne in kun sa tsoron Allah in kun cire tsoron Allah kuma su yi nasara a kanku mun gano wannan da kyau ku to in kuka sa tsoron Allah kan duk abin da kuke yi to kofan nasara a buɗe take kuma kofan nasara a kusa take Allah shiryar da mu to a ranar yakin ahazab annabi ya ce wa zai je zo mana da labarin mutanen kuna fahimta saboda ai goron gaya suka rarraba za a tada mutum ya je zaunar da kai kana tare da muhammadu ne ko kana tare da mu ne su munafukai suna tare da su ne can to amma sai aka ce ku zauna tare da shi amma ku daina yadda da maganin shi baki ɗaya in mutane suna yin abu ko in ka kalla abin sai baka dariya kun gano wannan abin sai baka dariya saboda shi addini da imani ake yin shi in ga mutum ya iya yin addini ko imani ke sa shi in ga yana addini wani abu ya sa ya bari dama ba imani ya kawo shi ba shi ne a sulhun biya da kafare suka ce ma annabi idan naka ya dawo mana ba za mu maida maka ba ya ce ya yadda sabai suka ce a ya haka annabi kuwa ya ce me zai hana ba za a yi hakan ba ya ce duk wanda ya bar mu dama ba namu ba ne kuma allah ya nisanta shi kun gano wannan wanda ya zo wajen ku ya bakku dama ba naku ba ne sannan in namu ya zo maka za ka dawo mana da abinmu ya ce e saboda nasu dama in ya zo mana to jin baki ya zo in har aka mai da shi ya zauna dama ya zo jin baki ne ba sai an yi kiraye to kai da wani da wani mun ga kuna ɗan lalle to me kuke nufi a dama idin naku ne ina fatan mun gano wannan da kyau wanda ba addini yake ba shi ke neman gayya ina fatan mun gano wannan da kyau to sun gama gayya an tattaro jama'a an yi haɗin baki a ko'ina to shine sun je sun zauna suna mitin kun gano wannan da kyau ku ne sai aka ce ma zubairu waye zai je zo mana da labaransu mun gano wannan da kyau ko <clears throat> annabi ya ce masa habbai faƙala ana sai zubairu ya ce a aini ne ya rasulallah Sun na daban nas annabi ya ƙara tsumma mutane da jawabi fanta daba Zubairu, Zubairu ya zaɓar ya ce ni zane summa nadabahum annabi ya ƙara tsuma su da bayani fanta daba zubair zubair ya zabara ya ce ai ba wanda zai wannan aiki sai ni ne ya rasulallah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce inna li kulli nabiyyin hawariyan annabi ya ce kowane annabi yana da ɗan ganika ne kashe shi sai ce wa hawariya az-zubair ni na dan gani kashe nin ba wani bane zubairu ne wannan hadisi mala ya al-imam ahmad ya fitar da shi haka al buhari bukhari da muslim ma sun ruwaito shi to shine sai ce wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce az-zubair huwa ibnu ammati zubairu ɗani na innata wa hawariya min ummati kuma shi ne ɗan ganuka ni na cikin al'umma ta baki ɗaya mun gano wannan da kyau ba da ya ce wannan hadisi ahmad ya fitar da shi wal hawari kai lafi ma'anahun nasir a cikakken ma'anan shi ne mataimaki wal khalis wanda yake naka na hannun damanka wal wazir sannan shine wazirinka wal khalil sannan badaɗayinka wal hawari arrajil sifatuhu mala ya ce shi hawari safwatuhu wa sahibuhu wa sahibu sirrihi shine naka ɗan kuma abokin sirrinka wannan shi ake ce ma hawari to bayan da malaye wannan bayani sai ya ce na sha'atuhu radiyallahu anhu yanda Zubairu ya taso azubairu radiyallahu anhu min usratun ariqa fin nasab ya fito daga dangi ne masu daraja masu mutunci masu ɗaukaka wa kana laha duraha fil jahiliyyati wal islam wannan famili na sa zubair famili ne waɗanda suna da kyakkyawan gudunmawa da suke ba al'umma tun a jahiliya har ma zuwa musulunci faƙaɗa na shafi baiti sharaf ya taso a gidan ɗaukaka fawaliduhul awwa bin khuwailit mahaifin shi sunan shi awwam ɗan huwailid wa amatu khadija bintu huwailid ita kuma innan shi sunanta khadija ‘yar huwailid zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai ɗakin annabi wa ummuhu safiya binti abdulmuttalib sannan mahaifiyan shi kuma safiya ‘yar abdulmuttalib ce da safiya da annabi da mahaifin annabi da safiya osu ɗaya ubansu ɗaya mun gano wannan da kyau ko a da aliyu da da safiya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da aliyu bin abi talibin abdulmuttalib sorry baban annabi Abdul abdulmuttalib ne haka ne ya haifi abu talib ya haifi safiya ya haifi abdullahi kun gano wannan da ke ku na'am amata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita kanwan mahaifin annabi ne ita kuna wa to da annabi da azubairu ya suke eh ɗan mace da ɗan namiji kenan ina fatan mun gano wannan da kyau hatta fi duk waɗannan abubuwan kaje ka samu ‘yan bida duk sun yi surutu kan wannan wayan ka bi duk waɗannan da annabi ya biyu nan naɗa cewa mutum goma ‘yan aljanna za ga duk surukan shi ya ba da kuma ‘yan uwan shi na jini ina fatan mun gano wannan da kyau su dai la'anannu ko maganin su iri ɗaya ne duk inda ka je a duniya atawa sau bihi balhum qaumun tagun to shine sai yake cewa wa mata abuhu wa huwa sagir ya rasu lokacin da mahaifin shi ya rasu shi zubair yana ƙarami. wa kanar ummuhu tu'allimuhu shaja'a ita mahaifiyan shi ita ta rika koya mai jarunta wal furusa da sadaukantaka wali zalika faƙada tarabba tarbiyatan kasiya wannan ya sa ya tarbiyyantu tarbiyya irin na gogewa da dakarkiyar zuciya anifa wanda wannan tarbiyyan da aka yi mai zuciyar shi ta ƙeƙashe baki ɗaya fi durubi makka a waɗannan kwararo da kwazazzabo na makka wa kana yumarisu hawayatihi ya kasance yana gwada wannan sadaukantaka nashi ko almuhabbaba fi a ƙaranihi a tsakanin sau'in shi in an fito yake gwada wannan jarunta nashi wa min wasa'il al-i'tidad muhimma yana daga cikin hanyoyi wajen tattalar wannan abin arziki da mahaifiyan ke ɗora shi a kai annahu kana ya talaka da rabat almoji amin ummihi mahaifiyan shi kan mai dukan tsiya wa yanalu ala yadeha arrakalu wata azib ba irin horo da azabtar wanda baya fuskanta a hannunta wadar rabadhu yawman akwai ran da ta mai kafurun duka mu faƙila laha aka ce da ita qataltahu kin kashe shi khala'ati fu'adahi don kin tsinka mai zuciyar shi a halakta hadal gulam kin hallakar da wannan yaron a halakti hadal gulam kin hallaka wannan yaro faƙalar ummuhu safiya sai mahaifin safiya ta ce inna ma adribuhu kai ya labbu wa ya jirru jaish zatal jalab ce ina mai wannan ne domin wata rana ya jagoranci gagarumin rundunar yaƙi wanda za a gwabza da maƙiya don suka yi mai irin wannan dukan ayyaya kaga uwan arziki kenan wanda hatta tana hasashen abin da ɗanta zai iya zama nan gaba domin ta amfana ya amfana tana raye ko ta mutu amma wanda bata sa abin da ke ba abin da ya dame ta da wannan da ita da akuya ɗaya ne ta haihu ne kawai akuya ma ta haihu akuya na neman maɗanta abinci ita ma tana yi me bambancinsu bambanci shine shin ɗan akuya ana koya mai karatu da abin da zai zama nan gaba duk ba wannan ina fata mun gano wannan da kyau yasa mata ƙalubalenku shi yasa gaba ɗaya musulmi sun yi felin ko musamman a halin sunna na gama gaskiya yasa dole ne mata ku miƙe ku yi abin da ya kamata ku yi in kun yi wannan za ku amfana kuma nan gaba ku amfanar ina ta mun gane wannan da kyau Allah shi kiyaye wa qatala zubair bin al-awwam bi makka wa huwa gulam wata rana az-zubair yi faɗa da wani mutum daga cikin mutanen makka fakasara yadahu zubair ya kama hannun mutumin nan ya karya wa darban shadidan kuma yi ma mutumin kafurin duka wa inda ma alimad ummuhu bi zalika da gaya ma uwarshi abin da ya yi kana haza ko alimar bizal ce kana haza muda'atul li hawa ha ta ce wannan yana daga abin da yake digon ɗan ba na farin cikinta da kuma alfaharinta ta farin ciki ba ɗan kaɗan ba ta ce ɗanta ya fara samun kanshi a cikin harka na jarun kenan ولما balaga zubairu al-khamisa ashara min يعني yayin da zubairu ya kai shekara sha biyar tsara farisar ragama sigiri sinnihi sai zama cikakken jarumi duk da ƙananan shekarun da kyau ku abin da ake so kenan amma yanzu duk wanda zai maganan jarunta ƙarya zai shi ne yi kaza shi ne yi kaza shi ne sai ga labarin da yake bada bai ce irin labarin iliya ɗan mai ƙarfin nan ba mu gano wannan da kyau a komi duk wanda aka je yana ƙaryen kaza in yana ƙaryen ko inda aka ce yi mu ji mu gano wannan da kyau ko ba zai iya yi ba ko kun gano wannan da kyau kuma tsoro yake yi ya ga wani wanda ya iya abin da yake ƙaryen ya iya yana kusa da shi wallahi al'adim Allah ya sa mu dace islamuhu radiyallahu anhu musuluntan zubairu Allah ya ƙara mashi yarda aslama zubair bin al-awwam qadiman wa umruhu khamsa ashara sana zubair ya musulunta tintini yana ɗan shekara sha biyar wa aslama radiyallahu anhu ala yadda abi bakar ne siddiq kuma ya musulunta hannun da na abubakar ne ba da an da ahu ilal islam bayan da ya kira shi zuwa ga musulunci wa dara hiwarin tawilan bainahuma qabla islamihi sun yi dogon tattaunawa kafin ya musulunta kun gano wannan da kyau ku su zaɓe sun keɓe da mutum ku ƙoƙari suke su nuna mai ya musulunta shine abu mafi girma da daraja da suke so amma makirai su ko ƙoƙari suke sun keɓe da kai suna maka rauni game da harkan addini da kake yi kuna fahimtar wannan aikin su kenan kuma ka sa abin ta kai ci ko sun yi wannan aikin banza ne don waɗanda ma suke sa dama ba harkan suke yi ba ina ba ta mun gano wannan da kyau dama ba yi suke yi in ga mutum dama iya nasara a kanka wajen harkar addini ya ce bari ko ka bari ko dawa ba harkar ka bane kamar ni ne yanzu ka ce wa in bar wannan abun bari in na bari dama ba harka da bane amma abin da ya zama harkan ka to ba wanda ya sai sa ka bari kuma irin waɗannan mashirmantan da su ne zamanin annabi ko da tiri ba musuluncin nan na fatan mun gano wannan da kyau tini da musulunci ya zama tarihi da ba a da labarin shi na ba ta mun gano wannan da kyau bar zale ka zo ka ci to shi ne ce sun tattauna faƙama siddiq bi da'awatu zubair Abakar siddiq yi ma zubair wa'azi ilal islam faƙalahu an ta'alamun nasi bibin halika Abakar ya ce to ni da na san kafi kowa sanin ɗan baffan naka muhammadu bin abdullah wa miqdaru sidiqihi wa amanatihi kuma ka san gwargwadon gaskiyan shi da amanan shi fa huwa zawju amatika kuma mijin gwaggwanka ne ko innanka ne da abin zan gama game da shi kafi ni sani duk da wannan gaskiya na annabi ko da ya fara wa'azi cewa suka yi makareci ne cewa suka yi macuci ne cewa suka yi mawaƙi ne cewa suka yi boka ne cewa suke yi kaza kaza ka ko ba ka suka ce ba duk wanda zai harkan addini abinda zai fuskanta kenan ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah shi kyauta faƙaƙalar zubair zubair ya ce inna muhammadan addil amana muhammadu yana ba da amanan duk wanda ya amince mai waye silar rahim kuma yana sadar da zumunta wa ya aina ala nawa'ibid dahar sannan in bala'i ta soma al'umma yana taimakawa ya agaje su faƙala abubakarin abubakar ya ce laƙada habata alaihi malakun minas sama laƙada habata alaihi malakun minas sama ce mala'ika ya zo mai daga sama wa akhbarahu annahu nabi kuma ya bashi labari cewa annabi ne nabiyu hazil umma shine annabin wannan al'umma wa amarahu an yada'u ila ibadatillahi wahada kuma ya umarce shi da ya gaya wa mutane su bauta ma Allah shi kadai fanazara zubair na hawal ka'aba zubairu ya kalli ka'aba wa ƙafa basaruhu alal asnam al-muthbita al-mubathu al-mabthutha ya kalli waɗannan gumaka da aka kakkafa a jikin ka'aba haula hakewaye da ita wata sa'ala ya ce a yakfuru billata wal uzza wal manata wa hubal yanzu waɗannan jigi-jigi duk za a ba kafirce masu kala abubakar abubakar ce na'am duk za a kafarce masu a zai yanzu mutum in yi kaman zai zo ya biyu mai da'awa in yi waiga ya kalli bajijjigewa ne ya kalli bajijjigewa ne ya kalli gijigijiwa ne ya kalli wargajiwa ne sai ga ba zai iya ba ban <laughs> gano nan da kyau shi ma shi ne ya kalli lata da uzza ya kalli manata da hubal ce duk waɗannan za a bijire maza ya ce e saboda mun kana tare da mu ko ba wani wanda yake da girma sai Allah da annabi an gaga mutu ya samu girma to ya bi su ne in ko bai ba Allah da annabi ba hawa malam yau ba gara tsinaka ya cije ka ba saboda tsinaka in ya cije ka gan shi kamar je kafiri amma shi wannan in ya sa ka cikin bala'i wuta za ka shiga ina ta mun gane wannan da kyau ko kuna fahimta duk waɗannan za a ƙaurace musu ƙwarai da ɗan bid'a da kafiri da munafiki da fasiki to duk za a ƙaurace musu ba za mu huɗa da waɗannan ba kwata-kwata waɗannan wa'azi za mu masu su bar bid'a kun gano wannan su bar fasikanci su bar zalunci su bar duk abin da suke wanda ba mai kyau ba su komo su bi turba ta ƙwarai ina fatan mun gano wannan da kyau amma ka ce wai ka haɗa kai da mutumin banza wai don ya ƙara ma yawa wai don ka ci nasara a'a ai mutumin banza ba zai ƙara ma yawa ba Kamar kai ne a misalin da muke badawa tintini cewa ka je an zuwa maka kunun kanwa sai ma kaɗan sai aka ce to iyakan abin da ya saura kenan amma dai jaririn ya yi wani ɗan kashi haka ya yi kama da kunun kanwa ba a haɗa maka in aka ƙara ba zai ƙara auki ba zai ƙara auki don zai cika kofi amma zai shahu to wannan shi ne daga ana ƙoƙarin haɗin gama ɗaji tsakanin zawayi da kashi an yi gaya da shi ina fatan mun gano wannan da kyau duka ba wanda zai hada ya maganin yunwa ina fatan mun gano wannan da kyau kuna fahimta wannan da kyau ko Allah maɗauke sarki ya samu dace in ko a yin shato ko ana zuwa a shika da sai an nemi maganin ya hita sannan duk wanda ya zauna kusa da kai sanda ya ga wancan shan da kai to ko zai wahala ya ƙara yadda da kai don zai duka manka. haka ne Allah ya ba da sa'a <laughs> jaba mun fahimci wannan da kyau ya ce za a ce mu waɗannan jama mutum ya hallaka in ya zama mutane ke ganin girma ba Allah ba tun da muka fara da'awa ko Allah ya jama'a ina da yaƙinin ba wanda zai tsaya ma da'awar mu sai Allah shi sa ni wallahi ko damu na bai yi wai a ce wai sai na zama ina tare da wani sai wani ya san ni kawai ni ƙoƙari nike in zama ina tare da Allah kuma Allah ya san ni wannan kawai ni shi ne amma an ce ba mai sama dama ba isassun ba ne shi isasshe ko ka ce mai bai isa ba dai menene isasshe ne kamar ka ce yanzu jonathan bai isa ba yi aikin banza lalle shi ne ne shi ne koko don ba za gane ya isa ba sai in ya ce zai zo nan bai sai ya ga kowa kofar gida <laughs> mun gano nan da kyau ko akwai wanda zai tsaya ashe ya isa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu duk waɗannan su giji-giji su gogaji su wargaji mun gano wani duk za a ƙaurace masu ba a yi da su ya ce na'am innahu yadawu ila nabdi ibadatil asnam yana kira ai watsi da bautan gumaka kaf wa ila ibadatil lahil wahidil ahad kuma bauta ma Allah shi ɗaya wannan magana ne ba ƴan ƙarawa ba aj'alal alihata ilahan wahida a'a jama'a ba ƙaramin magana ba ne fa babban magana ke gumaka 360 ne akan ka'aba a ce kuma wai a bar su duk a bar waɗannan wai ba ƙaramin magana ba ne zubairu zubairu ya ce wa man tabi'ahu ala dinihi haza to wa ke bin shi a bisa wannan addini nashi ka zai za har lissafa wanda suka yi da mu ake <laughs> walan banza kuke yi ai yanzu ba da awa mai farin jini irin wannan Allah ko yaudarar mutane za ka yi sai kai mata karyan ciwa kan da kake saboda wannan da'awan ne kowa ya yadda ake faɗin gaskiya kuma za ta da mutum ina ba ta mun gane wannan da kyau ƙala abubakarin abubakar ya ce ana ni ni ina kanta no going back amma baka da imani an kira ka ga ce to kuma kun yarda da shi ne ka ce to dai ga munan baka da imani cewa za ka yi eh sai kuma me in ma za a imanin sai an nemi izininka ina fatan mun gano nan da kyau wani abin da ke ban dariya wai jahili ne fa jahilcin shi wa shahida shahidun min ahliha wa shine zai same ka a matsayin harkar addini na maka ka bar addini ka ka bar kaza shirman da mutane suke ko yanzu malam malamin nan ba shi ya kamata ka canza ba dan ka canza wannan ka canza banza dan ka canza wannan ka canza banza kun gano wannan da kyau ku bai wuce gobe baban shi haifi wani ya kyala wannan din ba haka ne baban wannan ma sai haifi wani ya kyala shi koko to yadda ake waɗannan ku to za a iya yin wasu ma ina fatan mun gano wannan da kyau sai dai in dama wanda ya waɗancan ɗin dama ba shi ya yi su ba amma in shi ya yi su ko to zai iya yin wasu mun gano wannan da kyau ko shi yasa annabi isa ya ce ma a hassa isa min humul kufura kalame man ansari ila Allah da ya fara hasashen an fa fara samun matsala shekaru da yawa to sai fara neman dama da wa zai yi aiki tintini don abu Allah mun gano wannan da kyau ku shi yasa kuna katin alkur'ani ku riga daukan izna afala ya tadabbarun alkur'an Allah an ka fara hasashen da matsala ku to tun wuri sai ka duka nesa da kofa haka yake yi <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan da kyau kamar yanzu da awon mu abinda zamu yi in Allah ya da nan da shekara hamsin Allah ya raya mu mun gama tsara abinmu wallahi tallahi komi a tsare yake ko mun mutu kawai sai da harka bude falle falle ana cewa to an ce za a yi kaza an ce za a yi kaza shi sa in kana hasashen ko kana hasashen banza ne karshen ta abin da zuciyanka ya karanta maka mafarki ne ba shine realitin ba ana fahimtar wannan akwai wata sabuwa ma da za mu ƙyanƙyashe kwanan nan ana abubakar ya ce da ni wa aliyu ibn abi talibin da na ali dan abi talib wa zai da al-harisa da zai dan harisa wa sa'ad bin abi waqas wa talhatu bin ubaidillah mu kaɗai muke addinin gano wannan suna eh ɗaya biyu uku hudu biyar na na shidan abubakar aliyu zaidu sa'adu ɗalha haka ne sun makala abubakarin abubakar ya ce hal turidu an talqa rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin kana son ma ka ga annabin kene ya ce eh fantalaka ila baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sai suka tafi gidan annabi da shi fatalan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala zubair qur'an nabi ya karanta mu zubair qur'an wa da'ahu ila islam ya kira shi zuwa ga musulunci fana taka bi shahadatul haq jama'a kun ji masu da'awan Allah su ana kiranka ka zo ka ƙara musulunci gayya ne su ko masu da'awan iblis suna kira zuwa ga a rage ma musulunci gayya ina fatan mun gano wannan da kyau wanda wannan banna ne walamma alima ammu zubair bi islamihi yayin da baffan zubairu ya fahimci zubairu ya musulunta kana yu'azzibuhu sai ya kama shi yana azabtar da shi wa yu'alliquhu fi hasirin wa yuddakhinu alaihi bin nari liyarja ila kufur sai rika rataye shi da kaba a sama nan kuma ka sa wuta da ice yana ci hayaki na buɗaɗe shi mun gano wannan ga zafi don ya bar addinin jama'a waye a nan za a yi mai wannan abin ya tsaya sai wanda Allah ya zaba ƙaramin abu za a yi ma mutum wanda bai taka karya karya ba ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya kasance abin da mutane suka yi mai sai ya fanshi akan addinin Allah wannan ne abokin tafiya ja'ala fitnatan nasi ka azabillah wani ya ma laifi kuma a ma fassaranka ne laifi a fassarar musulunci ma taimakon ka aka yi kun gano wannan da kyau ku kamar da shi a kan addinin Allah la ka shi. a dai tunkozan mu gani in za ta yi mai Jama mun gano wannan da kyau ku ji wahalan da aka yi mashi rataye shi aka yi alal islam don me ya bar musuluncin ana mai azaba da wuta da hayaki ina fatan mun gani kuma don an ƙare sai a ce suna ma annabi wahala koko fa ya zubair a yi zubair sai ce la akfuru abadan har abada ba zan kafirce ba la wallahi la ada'u la a'udu ba ba'adan nur yace ba zan koma ma duhu bayan haske ba Allah ba zan koma ma duhu bayan Allah ya agaje na dama haske ba ina ba ta mun gano nan da kyau wa aslama zubair wa zaqa halawatal iman zubair ya musulunta ya ɗanɗana garɗin imani gardin musulunci lagwadon imani jama'a duk wanda ya ɗanɗana wannan walla ba zai ja da baya ba za ka ɗa'amal iman marradiya billahi Rabbanto wannan yaddan da kai ko ka shirya bala'o'i musibobi hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa la yuftanun ƙarya kuke yi kawai mutum ya ce wa ya imani ba jarraba shi ba dama ƙarya kake yi mara kunya ba imanin ka yi ba kai imani Allah ya baka kana nan za zo su kama ka kulle ka sa arna ta dukan kamalan sana ka sallah suna yi ko ba sa yi kaɗan ka gani ‘yan kuɗin ka su wawo shi yi ma iri-iri ina fata mun gano wannan da kyau in dai kai imani Allah sai Allah ya jaraba ka wala na fatan nan ladina min qablihim wanda suka zo kafin su ma an jarabce su mun gano wannan da kyau ko fala lahun Allahu sadaku ta haka ne Allah yake sanin waye ke da gaske wa ya alamal wala ya alamal lahu kadibin kuma Allah san suwa suke kan mai ƙarya ina fata mun gano wannan da kyau suwa ke kan gaskiya suwa ke kan kariya wanda zai ce ya yi imani amma ba da gaske yake ba imanin ɗan baki ne kawai ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye ya ɗanɗani gardin imani wa aza qalbahu bi nuril islam sannan ka haskaka zuciyan shi da haske irin na irin na islam famahalun an ya'uda marratan ukhra ila zulamil jiha jahiliya yo ai ba zai yiwu a ce ya koma kuma zuwa ga duhuwa irin na jahiliya ba in ka ga mutum ya baro ya koma ko dama bai shigo ba ne tun asali ina fatan mun gano wannan da kyau sa rai yake akwai wani abin da zai samu to da bai samu ba kuma sai ya bari mun gano wannan da kyau ko to dama bai shigo ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu wa illa ko wa iz lam yuto min ha idahum yaskhatun malama kai gyaran fa ana karatu irin wannan ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum